hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu <clears throat> daidai da sha ɗaya ga watan mac shekara ta dubu biyu da sha ɗaya a cigaba da karatun littafin akhtau sha'i'a na muhammad jamilu zainu allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi wannan littafi malamin ya rubuta shi ne domin ya yi nasiha ga al'umman annabi dangane da wasu daga cikin kurakurai da suka yadu kuma suke kan yaɗuwa a cikin al'umman musulmi da garuruwansu wanda waɗannan kurakurai wajibi ne a tsayu wajen ganin an gyara su an daidaita su na kawarwa kuma an kauda su wannan aiki ba zai yiwu ba sai ta hanyar amfani da haskakawa da alkur'ani da sunna suka yi domin jama'a babu wani tsari wanda tsarin yake dauke da nagarta da zai iya ba da gyara ga dukkanin wani abu da yake lalatacce ne ko kuma wanda ya lalace in ba alkur'ani da hadisi ba saboda su ne ingantattu wanda banna bai zuwa gaba da bayansu shi sa wajibi ne mutane su tsaya su san alkur'ani sosai sannan kuma su san hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sosai domin babu abin da zai kyautata rayuwar mutum duniya da lahira irin ruko da alkur'ani da sunna irin waɗannan kurakurai kuma dole ne a wa'azantar da mutane a nuna masu illolinsu su kuma su yi haƙuri su bar abin da aka ce bai da kyau zuwa ga abin da aka bayyana nagartan shi domin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da ya bar mu al'umma kenan cewa su riƙe kuma ya ba mu aminci ya lamince mana cewa muddin muka yi riko da waɗannan abubuwa to ba za mu ɓata ba kuma za mu iske shi a tafkin shi mu je mu sha ruwan alkausara da izinin Allah a ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa iya amfanar da komi Allah madaukin sarki ya kiyaye mu ya tsare mu daga irin waɗannan kurakurai masu hallakarwa to kamar yadda muka sani wannan littafi malamin ya kasa shi gaba-gaba da kuma bayanai waɗanda suka sha bamban da juna ɗauke da shiryar da mutane zuwa a nisanci haɗarin da waɗannan kurakurai suke ƙunshe da su a yau za mu tashi kai tsaye ne inda malai ce a fi haƙƙil islam jama'a akwai wasu kurakurai da mutane suke aikatawa mai yiwuwa ma a nan ba za a rasa waɗanda suke furuci da irin waɗannan kurakurai ko aiki da su ba in babu ba za a rasa wanda ya taɓa ji ko ta taɓa karantawa a cikin wani littafi ko mujalla wanda aka bayyana wannan abu da cewa abu ne wanda ya kamata al'umma su riƙe. su yi imani da shi su ba shi kariya sannan su yada ma sauran mutane a matsayin shi ne makamin gaba ba to amma a kusa ko a nesa waɗannan abubuwa sun saba musuluncin da allah ya aiko annabi da shi to kasancewa wannan abu kuskure ne ya sa malin ya ware mai babi na musamman domin ya an karar da al'umman annabi cewa waɗannan abubuwa a yi taka tsantsan da su don musulmi bai da wani abu mafi daraja mafi kima mafi girma a wajen shi irin addinin shi duk abin da mutum ya samu ko ya zama ko yake fatan samu ko ya zama to ba yake da darajar musulunci da allah maɗaukin sarki ya azarta ki shi domin akwai da yawa waɗanda sun fi ki wayo sun fi ki ilimi sun fi ki dangi masu ƙarfi sun rayu a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma kuma sai aka waye gari Allah bai masu baiwa musuluncin ba suka tabka kazama asara domin sun mutu suna kafirai sun yi adawa da addinin da manzon Allah ya zo ya bayyana musu inganci da nagartan shi duk da sun fi kowa sanin kirki da mutunci da nagartan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma kuma Allah bai azarta su sun rungumi addinin ba to ke a yau da Allah madaukin sarki ya make baiwan kin rungumi addinin kuma ya ce kakke sake ki mutu face a kan addinin kuma ya ce yardajjen addini a wajen shi shine addinin musulunci to ya kamata ki kiyaye wasu daga cikin kurakurai da za su iya nisanta ki da wannan addini ko kuma allah maɗaukin sarki ya lissafa ki cikin waɗanda mayaudara ne da sunan addinin domin akwai wanda zai zo yana kirarin cewa shi musulmi ne musulunci yake yi yana taimako da agaji da tallafi da kare musulunci amma da za a bibiyi maganganun shi da ayyukokin shi da manufofin shi sai a ga gaba ɗaya ayyukan shi sun saba ma addinin gaba ɗaya kun ga wannan ya zama mai zagon ƙasa a cikin addinin musulunci allah maɗaukin sarki ya sa mu dace daga cikin jeran giyan waɗannan kurakurai da mala ya kawo a cikin wannan littafi kuskure na 42 kalimatu hurriyatul fikar kalman nan da mutane suke faɗi na wai ɗancin faɗin albarkacin baki kukan ji mutane suna yawan faɗin shi ko 'yancin tunani 'yancin ƙudurce a ƙidan da mutum ya so ɗancin yin addini ɗancin yin kaza da kaza wa hurriyatul i'tiqad da kuma 'yancin yin addini ko ƙudurce addini ko ƙudurce ra'ayi da mutum ya zaɓa yake son ya yi wahiyar kalimatun malaci wannan wata kalma ce kathiran ma tusma'o wa tukura da yawa akan ji ana yawan faɗinta ko da yawa-yawan al'umma sukan karanta a cikin mujallu ko a cikin manya-manyan littattafai ko jaridu ko kuma a intanet ana fitar da makala irin wannan ana kokarin nuna mutane su zama masu yanci na tunani ba kawai mutum ya zama wani ya karanta ayin alkur'ani ya ce ya bi wannan shi bai da nashi tunanin da zai iya tunano makanshi ya tsara makanshi abin da zai bi ba kawai sai ya ce allah ya ce sai ya fasa tunani annabi ya ce sai ya janye nashi tunanin ai ya kamata mutum ya zama yana da yanci na tunani yana da yanci na kudurce abin da ya yadda da shi yanci na yada wannan tunani da abin da ya kudurce a ko'ina kuma ya gayyaci mutane a kan shi ko da ko ya saba ma alkur'ani da hadithi domin suna fassara alkur'ani da hadithi da cewa wasu littattafai ne guda biyu waɗanda ke tirsasa mutane su yadda da wani daskararren tunani wanda babu sakewa a cikin shi jama'a kuna fahimtar wannan to amma idan aka zo aka same ki ki musulma ce ba za a fito miki da abin karara warewa ke haka a ce ma alkur'ani da hadisi daskararren tunani da ke takura wa mutane ba a za a yi kokarin zuwa miki da abubuwa ne na cewa to fa ki lura ai imanin nan da ake ta kururuwa a kan ai a cikin zuciyarki ai imani ba a jikin yadi yake ba ba ki ganin da yawa ma daga cikin waɗanda suke sa hijabi da niƙabi da safan hannu suke halattan sallan jam'i suke yi yawan halattan majalis na ilimi inda za a binciki abubuwan da su suke ai abin kyama ne kawai ke don buke sa hijabi ba kuma yanzu hijabin nan ai wani ra'ayi ne na larabawa wani ra'ayi ne na wasu mutane ai kaza ne ai kaza ne kina nan sai a ce to to in ma kin ce dai ba za ki sa abin to ki sa dan guntu mana dole ne sai kin sa wancan kina zuwa kina shiga cikin mutane ana kallon ki ana kyaman ki ana ganin kin yi daban da su da sauran abubuwa za su ta zuwa maki da wannan abubuwa iri-iri sai an waye gari sun saida maki da tunaninsu wanda wannan tunanin ya yi karo da abin da allah maɗaukin sarki ya yi umarni da a yi da abi a cikin alkur'ani ya ci karo da karantarwa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai a ce wai ai yancin tunani ne yancin ra'ayi ne yancin faɗin albarkacin baki ne yancin yin addini ne da ƙudurci abin da mutum ke gane shi a matsayin daidai sai a kira abin da cewa yanci ne ana nan sai a raba ki da addininki a mai da ke cikakkiyar 'yar adawa da abin da allah maɗaukakin sarki ya saukar a cikin alkur'ani yanzu ku kalli irin yadda a yau da sunan yancin mata mata suke iya ɗauka da hannunsu su rubuta cewa wai suna son a ƙayyade yawan matan da namiji zai aura wannan ba addinin musulunci ba ne mu kuma musulmi yancin da muke da shi shine bin abin da allah madawakin sarki ya ce mu bi ko da ko abin da allah ya ce mu bi ya saba mu abin da mu muke son mu bi ba za mu faɗa abin da allah yake so ko da ko abin nan da allah ya faɗi ya saba da abin da zuciyarmu ke son mu faɗi duk abin da za mu yi ba za mu yi kokarin kiyaye abin da manzan Allah ne ya zo da shi amma saɓanin abin da annabi ya zo da shi kowane ne komin daɗin bakin shi bai isa mu faɗi ba mu mun yadda in za a ce mana masu tsaurar ra'ayin addini a ce mana in za a ce mana masu tsanani masu rashin sassauci gidadawa dolaye da suka tsaya ma addini duk sunan da aka so a gaya mana mun yadda a gaya mana amma dai taɓewa ya kai ƙarshe Allah madaukin sarki da kanshi a cikin alkur'ani ya ce fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathana wa thulatha wa sai a ce ake ma kina da yanci ai in ya aure kina da daman ki ce ke da aure wata ba mun gano wannan da kyau ku haka inda zai aure ki kun zauna kun yi yarjejeniya cewa ba zai iya auro wata ba sai da izinin ki to anan in ya saba zaki ya kai shi kotu sai ga mata suna ta tsalle wasu an saman musu wai yanci eh ni ce duk in ma sun ce haka je kai mata sharɗin in kullum ka zo ta ce a rubuta sharɗin ka yadda a rubuta in an gama ka samu hali ka je kai ka annabi ya ce duk sharaɗin da ya saba ma littafin Allah bataccen sharaɗi ne wa in kana mi'ata shartin ko da ya kai ɗari haka ne ko ba haka bane a ce matan musulmi saboda yahudawa sun yi maku barbaran tunani don ku haifi 'ya'yan shegu kawai shi kenan sai ku zo kuna ya dawo 'yancin mata suna gwagwarmayar kwato maku 'yancin ku ne 'yan a ne yanzu irin waɗannan matan arnan nan da suke tafiya tsarara da asusu ba da je ta saro rake ko masara a gona ta ɗauko ta je ta gaza ko ta dafa tana talla har zuwa yamma ita za ta kankare ta kaza ta ta wahala a cikin gari tana tafiya ita bata wuce a izina da ita ba ballanta na 'ya'yanta da jikokinta cikin wulakanci da tozarci a ce wai waɗannan ne za su ziga ku su cewa ku zubar da mutuncin addininku da irin gatan da musulunci ya muku wai ku je kuna neman wani yanci wai na daga cikin yancin matan nan ba wai da mai gida zai sake matan shi sakin da ya kai na uku wai ba ta ba barin gida za ta zauna a gidan bayan qur'ani ne ya ce ta fita kun gano wannan da kyau ko a wai za ta zauna sai dai ya san yadda zai reta wannan ba ɗaure mazinagin di ba ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi sa irin waɗannan abubuwan da ake kawo su da sunan yanci kaza yancin kaza yancin kaza ko wayewa ko duniyan turai ta kaza wallahi jama'a duk abin da ake a turai ba masu ba ma kaunan shi kuma ba ma fatan mu zama ina fatan mun gano wannan da kyau rayuwa ne suke na rashin sanin Allah rayuwa ne suke na butulce da bijiri ma Allah subhanahu ta'ala shi yasa mu rayuwan da muke so mu dari bisa dari ita ce rayuwar musulunci ko kun san abun mamaki kun ga duk zanga-zangan nan da ake a ƙasar masar da tunisia da libya da ina da ina kun san tun ni ba taɓa burge na ba saboda suna zanga-zanga ne wai su koro wani mulki na zalunci su gayyato wani mulki na zalunci shine demokratiya mu da cewa suka yi a zo a kafa gwamnatin musulunci da sai mu ce muna goyon bayansu ina ta mun gano wannan da kyau amma suna kururuwa ne cewa an danne su ana masu mulkin kama karya to kuma me suke nema wani mulkin kama karya sunan shi demokratiya shi kuma demokratiya tun daga digon baɗin shi zuwa yawon ɗin shi gaba ɗaya kafirci ne tun daga alifin ɗin shi zuwa yawon ɗin shi shi yasa jama'a ya kamata mutane su shiga tetayensu wannan cewa yancin tunani yancin aƙida yancin faɗin albarkacin baki sai fa inda bai saba maganan Allah da maganan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma in ya saba mu musulmi an ce wa yaqifu inda amrihi wa nahyihi mutum ya tsaya inda aka umarce shi ya tsaya inda aka hane shi kar ya sake ya ketare wannan Allah ya sa mu dace mala yace wa hiya da'awatun kun ga wannan wata irin da'awa ce da ake ta kuzuzuta ta ila al i'tiqad wai mutum yana da yanci ya kudurce addinin da yake so kina zaune da yanki ta je jami'a sai ta dawo maki da bible da yake faruwa yanci ne na aqida ta kudurce kiristanci baki da yanda zaki iya da ita ai ta kai shekara 18 kun gano wannan da kyau ku danki sai zo da gajeren wando da sarka da dan kwaikwayo an kira shi ahmad ya ce baya so emmanuel yake sa rika kiran shi ya zama kafiri in an taba shi sai ce yancin kudurci aqidan da ya ga dama yancin yin addini yancin yin kaza yancin yin kaza suna faɗin wannan ne wai kowa na da yanci da kulli ahadin an yi ataki da masha'a kowane mutum yana da dama ya kudurce ya yi irin addini da rayuwan da yake so jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan ba shi ne da'awan da ake ƙoƙarin yau a shigo da ita cikin mutane allah ne da kanshi ya hana abu annabi ya sharhin illa da ɓacin wannan abin da yake tattare da shi a sai a zo sai a ci a ai wannan abu ga mahimmancin shi ga kaza ga kaza sai a yada ku ga abin mamaki allah ne fa da kanshi a cikin ƙur'ani ya ce wa mata wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasula Allah madaukin sarki kai tsefa da matan annabi yake matan da babu irin sai ce lastunna ka ahadin minan nisa ba wata mace ta kai matan manzon Allah kun gane wannan da kyau ko to Allah ya masu irin wancan kiran a yau sai 'yan siyasa suka ce ah, mata su ma zo su yi gwagwarmaya su ka kafaɗa da ka kafaɗa da maza na neman mulki na neman yanci na neman kaza shi ko annabin rahama fa cewa yayi duk al'umman da suka mika al'amarin jagorancinsu ga mace ba za su taɓa yin nasara ba ku kalli yadda mata a yanzu suka fito suka fi tsare kafafunsu kun gano wannan da kyau ku shin idan aka fito wannan kamfen na siyasa da neman ƙura'a da neman goyon bayan mutane ana samun lokacin tsayawa a sallah ita da aka ce tukuna ta zauna a gida mai kai ta fito waje kunga inda aka fara samun matsala kenan yanzu akwai program da suke sanarwa a gidan rediyo bbc na hausa za su yi ra'ayi riga ne za sa muryan wata mace tana cewa sun mana alkawarin dubu hudu don allah wai ta yi ni tana ihu sai wani sai wani inda zama ta yi a gida tana karatun alkur'ani tana na filfili da azumin ta ɗawa'i za ta samu ladin da ya wuce dubu hudu ko ba ta samu ba da yake alkawari ne na boge an ce za a ba su dubu hudu au ko ma ce dubu biyu au ko ma ce dubu ɗaya ta ce mun bar su da allah <laughs> ke ba addinin musulunci ya baki da Allah cin da an ce wa karna fi biyuti kunna wala na tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula kaga anan an bijire ma Allah da manzon Allah ai billahi allazi ba ma dubu ɗaya ɗaya ba sai an ji an keta alfarmanki sannan sai ai watsi da ki ina fatan mun gano wannan da kyau wannan yanzu in tana da 'ya'ya ko tana da 'yan uwa an yada sunanta a ko'ina tana allah ya sa kan dubu hudu yanzu don allah ana an kiyaye 'yancin mace ko an wulakanta mace mun gano wannan da kyau ku wai sun fito kamfen na siyasa ne an mata alƙawarin dubu hudu a yini yanzu ta anan fata cewa dubu hudu mm, dubu hudu ba kudi ba ne ya kamata ku gano wannan allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa haza kufurun bil ijima mutum ya ce akwai wani yanci na tunani ko da ya saba ma alkur'ani da hadisi yanci na yin addini ko a kaida ko da ya saba ma umarnin Allah to wannan tsantsan kafirci ne a bisa in dukkanin malamin musulunci wa mani da zalika duk wanda ya yadda da wannan ya kudurce shi kuma yake fafutuka a kan shi mala ya ce fahuwa kafirun wannan tsantsan kafiri ne kafirci ba ƙaramin kafiri ba kafirci irin na fir'auna da hamana fita daga cikin musulunci ne batatan jama'a allah ya kiyaye mu li'annahu la yasugu li ahadin an ya'taqida malai ce domin bai cancanta ba kuma bai dace ba bai halatta ga wani mutum ya kudurce wani addini ba annahu ya juza lahu an yatadayyan bai halatta mutum ya kudurce cewa wai wani ya halatta yi wani addini bigere dini muhammadin sallallahu alaihi wa aliyu wa sallama in ba addini da manzan Allah ya zo da shi ba jama'a duk wani addini da kuka sani a duniyan nan kaf in ba addinin musulunci ba ne wasan yara ne mun gano wannan da kyau ko kawai za a kira shi da sunan addini ne domin mutane su san me ake faɗi amma ba addini ba ne dalili akan haka faɗin Allah madaukin sarki a cikin sota al imran inda Allah madaukin sarki yake fadi a aya ta 19 inna dina inda al islam addini a wajen Allah shine musulunci mun gano wannan da kyau ko kuma Allah ya ce duk wanda ya je ya farauto wani addini da ba na musulunci ba to Allah madaukin sarki ba zai karɓi wannan addinin a wajen shi ba kuma ranar kiyama zai zama daga cikin hasararru Allah ya kiyaye mu shiga hasara irin ta lahira wa amma qawluhu ta'ala amma faɗin Allah maɗaukin sarki da yace faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur domin in kuka samu irin waɗannan malamai na Yahudawa da sunan musulunci ko da sunan kare yanci suna karanta wannan sha to ai Allah madaukakin sarki ma bai tarsasa ba yace la ikraha fid din babu dole cikin addini kuma yace faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur mun gane wannan la ikraha fi dini ana magana da musulmi ne a babu tarsashi ba za a tarsasa kowa ya addini ba to amma kuma dole ne ya bi dokokin Allah ko da ko kafiri ne akwai abubuwan da yana kafircin shi bai isa ya bayyana a ƙasan musulmi ba zai biya jiziya zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza amma a tirsasa shi a ce dole dole sai ya musulunta a'a ba inda aka ce a wani haka amma in fa musulmi ya riga ya musulunta to dokokin musulunci tun daga farkonsa har karshen su dole shi ne a nan sai ya bi akwai ikirahi a nan ina fatan mun gano wannan da kyau ayan ko da Allah madaukin sarki ce fa man sha'a yu'min wanda ya so ya imani wa man sha'a yakfur wanda ya so kuma ya kafirce ita ce aya ta 29 a cikin suratul kahfi to shin wannan zabi aka ba mutum ya zabi abin da yake so ya yi na addinin musulunci ko kiristanci ko yahudanci ko majusanci ko ya zauna kawai ya zama ɗan iskan gari kawai mutum ya zaɓa abin da yake so shin ayan wannan zaɓi take ba da? sai malam muhammadu jamilu zai ne ya ce falaisal amurhuna littahir littakhir ai anan ba zaɓi ba ne bi ma'ana annal abdalahu an yaktar iman aw ayan ba tana nuni ne akan cewa ai shi bawa yana da dama ko dai ya zabi imani ko ya zabi kafirci ba abin da ayin take nuni a kai ba malai ce kama za'ama a sha'arawi kamar yadda wani malamin ƙasan masar mai suna a sha'arawi ya ambata fil iza'a a cikin rediyo ana hira da shi a kafar rediyo yake faɗin irin waɗannan abubuwa akwai ababe masu ɗimbin yawa na zamewa da tuntube da tuntsirawa da saba wa fitoyin alkur'ani da hadisi wanda ake samun wannan malami sha'arawi yana faɗi a gidajen tv ko gidajen rediyo ko mujallu ko a cikin littattafan shi masu ɗimbin yawa da ya rubuta malai wa innama al'amur huna lilwa'id ai yanda al'amarin yake a nan ai wa'idi ne ina fatan mun gane wannan da kyau allah maɗaukin sarki yana mai barazanan ɗaukan mataki mai tsanani ne ga wanda ya kafarce mashi ya ƙi imani da shi wata hadid da kuma tsoratarwa bi dalilin kaulihi ta'ala ba'adaha ai bayan Allah maɗaukin sarki ya ce faman sha'a falyu'min wa man mu ba sharatan mai Allah ya ce inna a'tadna lidh na nara Allah ya ce ya tattalar ma wuta a haɓa bihim suradikuha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'ad murtafaqa ai duk wanda ya ji wannan ai ba cewa Allah yake wanda ya so ya kafirce je kafiri ya kafirce ba komai ba wanda ya so ya islami musulunci ya je musuluncin shi ma nan babu ko ba abin da Allah yake nufi ne, ina fatan mun gano wannan da kyau kamar kene ne fake sa mutum ya abu sai fara wasa kai ko ke me yasa yi kaza ba mama zai sai ce in kin so ki in so ki bari wannan ana ba ta zabi ne wanta ga dama ta wanta ga dama ka ta yi ai dole ta yi in ko ba ta yi ba maganan yana alamta cewa jikinta ko zai gaya mata haka ne ko ba haka bane shi yasa malamai ne za ku ji sun ɗauko irin waɗannan ayoyi a gidajen rediyoyi suna goyon bayan irin wannan fitsarar har za ku ji su matan da ko wasu mazan da ke goya musu baya za su ce an yi taro da manyan malamai waya za a kasan nan duk wanda ya goyi bayan ka shine babban malami duk wanda ya saba ma abin da kake akan shi kuma wannan karamin malami ne ko mun gano wannan da kyau ko yau da za mu fito fili mu goyi bayan dukkanin wata fitsara da suke a kanta za ku ji mu ma an sanar an bayyana mu an saka mu an shelanta cewa mu ma manyan manyan malamai ne ina fatan mun gane wannan wai kowa ka koyi ka goyi bayan fitsarar da ya zo da ita wai kai ne babba Allah ya kiyaye mu da zama manya idan waɗannan fitsararrun as abin da ya zama daidai musulmi ya faɗi kuma ya kudurce shine a ce hurriyatul amal dan adam yana da yanci na yin aiki lal khairi aw shar mutum yana da dama ya aiki na kwarai kuma yana da dama ya aiki na banza Allah madaukin sarki da ya ce dole a musulunci haka ne to a cikin musuluncin mutum yana da daman ko dai ya aikin kirki ko ya aikin tsiya yanzu a dukkan mu nan muna da daman mu zo nan mu ji maganar Allah muna da dama ko mai zama mu a gida hurriya ne amma ranar kiyama kuma kowa za a mai lissafi a cikin littafin awon aikin shi Allah madaukin sarki ya kiyaye qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya fada cikin suratul balad aya ta goma Allah ya ce wa hadainahu an najidain dan adam mun shirye da shi hanya biyu imma shakiran wa imma kafura ko dai ya gode ma Allah ko kuma ya kafirce mashi ina fata mun gane wannan da kyau Allah ce mun shirye da shi hanyoyi guda biyu ko ya bi nan ko ya bi nan Allah madaukin sarki ya sa mu ba daidai ai dallahu Allahu ala tariq Allah madaukin sarki ya shirye da dan adam zuwa ga hanya madaidaiciya fa huwa alladhi yaktaru sai Allah madaukin sarki ya baiwa dan adam dama ta hanyar ma'lumat ilmomi da Allah ya aiko annabawa da shi in ya so ga bayanai ne an ba shi hankali da tunani da hangen nesa ya bi gaskiya dan ya rabota duniya da lahira fa ya kono shakiran to anan sai zama mai gode ma Allah duk sanda mutum ya bi abin da Allah yake so to ya zama shakiran ma yaf'alu bi azabikum in shakartum wa amantum kin zama shakir kin zama shakira kin zama mu'mina to Allah ba zai maki azaba ba aw batil ko ko mutun ya zaɓi ɓanna ya bi ƙarya ya bi son zuciya da karkata fa yakunu kafiran anan sai ya zama kafiri kama qala ta'ala kuma yadda cikin suratul insan aya ta uku Allah ya ce inna hadainahu sabil Allah ya shirya da ɗan adam hanya madaidaiciya hanya na kwarai imma shakiran wa in imma kafura ko dai ya gode ma ni'imar Allah ya ba addinin da Allah ke so ko kuma ya kafirce ya butulce ma Allah Allah madaukin sarki ya yi shirin azaba mai tsanani ga dukkanin wani makan gari da ya sake bauɗe ma hanyar gaskiya Allah ya kiyaye to bayan da malam yi mana bayani dangane da irin wannan kururuwa da shela da kira da kokarin bayyana wa mutane irin wannan tunani na hurriyatu ta tunani hurriyatu litiqad hurriyatu wane ne wane ne ba daidai bane ya ci karo da musulunci yana kokarin rushe duk abin da yake na kwarai ne sai kuma kuskure na uku sai malin yake cewa itlaqu ba'dul kuttab wal muallifin akan samu wasu daga cikin malamai marubuta da suke rubuta littattafai za a ga daga cikin manya-manyan mawallafa da suka wallafa littattafai masu ɗimbin yawa suna rubuta littafi bilafzin sai su kawo shi da lafazin ishtirakiyatul islamiyya ishtirakiyya al-islamiyya ma ma'ana al-ishtirakiyya ishtirakiyya al-islamiyya wasu abubuwa guda biyu ne masu karo da juna aka hada soje daya ishtirakiyya shine gurguzanci communist mun gano wannan da kyau ko wai kamar yanzu kasan libya za a ga libya ga ya rubuta littattafai yana cewa wai jumhuriya al-islamiyya al-libiyya al-ishtirakiyya a'a wai jumhuriya ne na musulunci libya ce mai bin gurguzanci ai gurguzanci ba zai taba haduwa da musulunci ba to za ku ji menene gurguzanci dan ana cewa yan gurguzu sai ka su gane me yan gurguzu ko mun gano wannan da kyau ko to yau da izinin Allah malam zai kokarin ya bayyana mana shin gurguzu da demokradiyya za su iya tafiya kafada da kafada da musulunci malam yake cewa haka zalika itlaqu demokradiyya al-islam ko kuma ce wai demokradiyyar musulunci yi muku demokradiyya irin na musulunci a babu ina fata mun gano wannan da kyau Kamar ke ne fa yanzu ki ce yi muku waina na kashi kuma gano wannan da kyau ko zai yiwu ko zai muku wani irin kunu na zawo eh zai yi ko dai kunu kunu ko waina waina ko kashi ko kashi ina fatan mun gane amma ana hada to matsala ya faru haka ne to ba zai taba yiwa hada wannan a ce musulunci da kafirci ba kuma a ce da abu daya ne Allah ya tsare mana imaninmu as-sawab ya ce abin da ya fi zama daidai a ce ahkamul islam hukunce-hukunce da tsare-tsare irin na musulunci ba demokradiyyar musulunci ba demokradiyya babu adalci ko kwaya a cikin shi ina fatan mun gano wannan da kyau ko kuma samahatul islam irin rangwame da musulunci ke dauke da shi ko adalatul islam ko kuma irin adalcin da musulunci ke dauke da shi amma hada shiwa'iyya ko demokradiyya ko kowace iya iya da suke kawo na iblis to bai halatta musulmi ya yadda da wannan ba hawi ha da makamancin wannan minal al daga wasu siffofi al-islamiyya da ake kokarin ɗamfara su da gwama wasu da musulunci a cewa musulunci ya yarda ya karba ya ci gaba tafiya da su zai yiwu amma ce dan shege ne na halal ko dai dan shege ne ko kuma dan halal dan ba su taba haduwa ta yaya dan halal zai zama dan shege akwai hanyar ta yaya ɗan shegi zai zama ɗan halar akwai hanyar yawwa allah ya sa mu dace to malam zai yi mana dogon bayani cin da an kawo iya ko kuma istirakiya duk ɗaya ne malam ce falishtirakiya kun ga ita gurguzu iya wa iya ita ce dai iya fil haqiqa duk abu ɗaya ne kawai ko da ce a iya ko a ce al-ishtirakiyya shine irin tsarin mulkin da ƙasar Rasha da ƙasar China da ƙasan ƙasashen nan na wasu latin america da suke bi da ƙasar libya ina fatan mun gano wannan da kyau waɗannan ƙasashe da kuke ganin su wannan gurguzun suke bi mala ya ce mazhabun wani hanya ne na gudanar da rayuwa haddam rusashe, lalatacce gurɓatacce da musulunci bai yadda da shi ba ya fi zahir abinda wannan tsari yake hukuntawa a zahiri bishtiraki sa'irar ifi sha'abi fita'a wai dukkanin ɓangarorin mutanen gari dole su tarayya wajen cin abinci iri ɗaya kuma gano wannan da kyau ku dole ne da mai kuɗi da talaka da mai mulki da wanda ake mulka da kowa da kowa abincin mai zama iri ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu yadda in yamari zai yi sahur da garin kwaki ke maka za ki yi da tema dole ne ki rika cin abu dole in yamari da bayan rabe su rika cin bula mun gane suna cin hoci kuna gane wannan da kyau ko tsarin cin abinci ya zama iri daya wal malbas sannan staram ya zama iri daya yadda arna suke tafiya da miniskirt kamar misali a ce dattawan kunan iyayen da suka haife ku an jima sai ki je ga warki daga jerar wando irin yan kwallon nan ta fito za ta je kanti siyo wani abin da ke bukata ina ta mun gano wannan da kyau kowa ya sa tufafi iri ɗaya walmaskan sannan kuma gidan kowa ya zama iri ɗaya bi kadarin mutasawin da gwargwado wanda yake wani bai fi wani ba mun gano wannan da kyau ko yanzu wannan tsarin wani talaka in yaji zai ce a ah, wannan abu ne mai kyau shi Allah ba haka yayi ba mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki yayi mutane wani yafi wani liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya saboda wani ya dauki wani a matsayin mai mai hidindimu haka ne Allah bai yi wani yafi wani ba ai Allah yayi wani yafi wani Allah bai daidaita mutane ba shi yasa aka yi uwa aka yi uba aka yi ɗa aka yi jika Allah yake kawo su mabambanta da matakai daban-daban Allah ya wani mai kudi wani talaka wancan mai kudin in shekara ce ya cire haƙƙin Allah zakka ya ba wannan talakan ana yadda da wannan tsari na gurguzu to al'amarin zakka ta rushe kun ga an kada ɗaya daga cikin rukunin musulunci mun gane wannan da kyau ko in aka zauna gwamnatin za ta rika mutane kayan sawa gaba ɗaya kuma iri ɗaya in rigan sanyi ne to rigan sanyi iri ɗaya za a yi kowa za a ba kowa ya sa sai dai wajen lamba ne za a iya tantancewa in kun zo sai gan ku yadda kasan wasu 'yan firamare kowa da nufan ko mun gano wannan da kyau ko ko ka kasan wasu 'yan biki kowa ya shigo anko haka kasashen suke to wannan tsarin ya saba ma tsarin musulunci in aka zo aka gaya muku hadisan da wannan tsari ya kayar Allah kaɗai ya san yawansu kuna gane wannan da kyau ko shi yasa wani zai ce to ai shi yana son wannan tsari za a ce abinci kaza ha in kin ga illa abin da ya haifar da su kansu wanda suka dauki tsarin sai ku sha mamaki Allah ya kiyaye mala yace taqumu bi tawzi'ihi hukuma wanda za su rika yada waɗannan abubuwan da raba su sune hukuma ad-daula hukuman ƙasa ita za ta yi muku gidajen zama ita za ta yi muku komi ba abin da yake mallakan ku ne ba za a samu wani ya fi wani kuɗi ba ba za a samu wance ta samu ɗaukaka sama da wancan ba to babu wannan shi ko Allah madaukin sarki ba haka ya tsara ba kun gani ana ba da labari wai wani dattijo ne ya zo wuciya ba ma guje ne sai wasu yara sun samu 'yan kuɗinsu sai suka ce ba ba da Allah zo kai mana rabo irin na Allah ya ce yara rabo irin na Allah da wuya suka ce irin na Allah muke so da ya zo sai ya ɗiba da yawa sai ya ba ɗaya ya ɗiba ɗan kaɗan ya ba ɗayan ya duba ɗin ya kwashe shi da mari ya kwashe sauran ya miƙa ma guda cuta shi ku ba muku rabon Allah suka ce mu ba ba irin wannan rabon muka ce kai mana ce to ai rabon Allah kenan ba ku ganin Allah sai ya ba wani da yawa ya ba wani kaɗan wani kuma ya hana shi ya sa mai rashin lafiya ya tara abu mutum dubu ya ba mutum daya ina ba ta mun gane wannan da kyau rabo irin na Allah kenan ku dai ku ce a raba muku daidai kuma bai wannan da kyau ku suka ce to ba ai mana rabbon da dai ce eh, yanzu kuka yi magana ina fata kun fahimci wannan da kyau to wai su yan gurguzu so suke wai su rabon daidai in yanzu na je ne kwadugo na samo dubu ɗari sai wanda ya samo dubu ɗaya sai a kwace na sai a raba mana amma ba za a ce an kwace an raba ba a gwamnati ne za ta kwace ita za ta rika tsara waɗannan abubuwa gaba ɗaya na tafiya a karkace mala ya ce wala a amwalan mutanen ƙasa ba sa mallakan kuɗi ba za taɓa samun kina da kuɗi da ya fi na wani ba wala gairu min al haka abubuwa na filaye da gidaje da wasu kayan alfarma a cikin gidaje babu wanda ya isa mallaka kun ji tsarin gurguzu jama'a akwai wanda zai yadda da wannan tsarin wal aradi sannan ba wanda ya isa mallaki gonaki da filaye da sauran abubuwa da ake mallaka mutum ya samu arziki yanzu annabi ya je ya samu sa'ad bai da lafiya ya ce shi mutum ne mai kuɗi yake gaya ma annabi kuma bai da wacce za ta gaje shi sai wata yar shi kwaya ɗaya kun gani shin ba yi kaza yi kaza da kuɗin ba annabi ce ka bar magadanka da kuɗi da wadata shi ya fi ka mutu ka bar su ba da komi yanzu inda ana son a daidaita sai annabi ya kwace kuɗin abubakar da umar ya kwato kuɗin abdurrahman bin auf da kudin shi wannan sa'ad da sauran kudin masu kudi su usman sai a daidaita kowa a madina allah madaukin sarki ya yi haka allah bai yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau bal kulluha kun ga duk waɗannan abubuwa sai suka sanya shi mulkun liddaula wai mallakan ƙasa ne bi za'amihim a bisariya, bisariyawansu wahiya tastahlifaha fiha wai ƙasa ne za ta gudanar da waɗannan abubuwa ta mallake shi gaba ɗaya walakin na ha alishtarakiyya wai abin ya zama na tarayya ne gaba ɗaya shi shine gurguzun filhaƙiƙa hukumun ƙahari a haƙiƙanin gaskiya wannan mulki ne hukunci ne na fin ƙarfi ala sha'abi akan mutanen ƙasa yu haƙiƙul maslaha lil tabaqatil haka al hakima babu amfani wanda yake koma wajen 'yan ƙasa sai dai na koma ne ga duk wanda ya kai mataki na mulki da jagoranci fakat wa ha an taj'ala min al wal fukara bi istila'i ala amwalihim bism al-ishtirakiyya mala yace abin da suke nufi shine a sanya masu kuɗi da talakawa amma mai duk abin da suka mallaka da sunan cewa wai wannan mallaka ne na 'yan ƙasa mallaka ne na hukuma mallaka ne na kowa da kowa walwakai amma abin da yake daidai ya shahadu bi zalika fakat hakamat rusiya malam ya ce irin wannan hukuncin shine irin hukuncin da kowa yake ganin ƙasar rosa Ƙasan rasha suke yi a yau a shiyo'iyya saba'in aman yau kusan shekara saba'in haka suke irin wannan mulki na gurguzanci za ka fi ha ru'usun rosiya malai ce za ka fi ha rosiya ƙasar rosa sun ɗanɗani alwanan mina zul nuka iri-iri na ƙasƙanci wa zulmi da zalunci wa muhana da tozarci wa ƙaharin da mulkin kama karya wal da matsayancin yunwa kuma kun san irin matsalan kasgurozanci kuma addini iri ɗaya za ku yi a wancan lokaci shi ne suka hana yin musulunci kwata-kwata a ƙasar mun gano wannan da ke ko ƙasar rasha a nan ne fa ke ba da labarin malamin da ya shigo aji ya'yan musulmi kun san disal imamul bukhari suwa a wannan yankin fa suke ba amma ga yadda aka danne irin su ne duk waɗannan ƙasashen da suka ɓalle yanzu da ƙasar rasha kashi 99 su fa musulmi ne amma ta dannis ta hana practicing din addinin gaba daya shine malami ya shiga aji yana karantar da mutane yana son ya nuna masu ba fa Allah su ake duk kasan a yadda ba Allah ya ce jama'a kun ga malin suka ce mun ga malin yana ina suka ce gashi a gaban aji ina ɗalibai ga mu saboda me saboda muna zauna cikin aji ina allo gashi ina dosta gata ina kaza ina kaza to ina Allah suka ce babu saboda mai suka ce ba mu ga Allah ba ta to babu kenan ya ta sharhi shine wani yaro ya dan koshi da ƙida mahaifin shi ya dan boye sha daki na dan dura mashi musulunci sai ce aga ta malam niko yana tambaya ya ah, babu su'al maftuh kofan tambaya bude yake gabatar tambayan ka yaro sai ce jama'an aji da Allah mun ga kowa da kowa eh mun ga hulan malam eh mun ga kan malam e to Allah ina hankalin malam aka ce ba a gani ba to rashin ganin hankalin malam ya sa malam bai da hankali kenan aka ce to malam mahaukaci ne kenan tunda ba ganin hankalin malam malam mahaukaci ne to kuma wannan lokaci kai tsaye sai a ce an yi me kenan an yi ma malam rashin kunya haka za su ce ko Allah ya kiyaye to irin abin da ya faru kenan a waɗannan ƙasashe nasu Allah ya kyauta wa fi zatil waqt haƙaƙal al hakim fiha hina izin famina thira'an fahishan mala yace a wannan lokaci aka waye gari ƙungiyoyi sun kakkafa wannan ƙasa na Rasha sai aka samu saura shine wannan abin da suke cewa revolution zanga-zanga na bala'i mummuna ya faru aka yi ta rigima da kone-kone wanda an rasa amwalan ɗa'ilan dukiyoyi masu ɗimbin yawa ala hisabi sha'ab wanda bala'in ya koma ne kan 'yan ƙasa su suka tozarta suka wulaƙanta a wannan lokaci shi aka samu waɗannan yanki-yanki na waɗannan ƙasashe na rasha wannan ya ɓalle ya yi nan wannan ya cizgi ya yi nan wannan ya yanki ya yi can duk sai suka kafa kasashensu suka bar kasan saboda fitinin yayi yawa bala'in yi yawa damuwan ya bunƙasa Allah ya kiyaye Allah bai daidaita mutane ba ku ku ce wasu kun daidaita soje da mala yace malam yal basa shiwa'iyya a a mamar rafdil mahkumina ba a daɗe ba sai da wannan tsari na gurguzanci ya kife ya watse a gaban waɗanda suke goyon bayan shi kawo matihim lahabi kulli ma yamlikuna aka waye gari su waɗanda suke goyon bayan shi a da su kuma suka zo suka daren matsarin sai da suka bayan shi amma har yanzu waɗannan ƙasashen da na gaya muku ƙasan china da ƙasan rasha da ƙasan libya da ƙasashen nan da suke yankin america wasu daga cikinsu duk wannan shigen tsarin suke bi da shi da demokradiyya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sau da yanzu misali an tambaye ki mai roman demokradiyya da ake a ƙasar nan kin taba ganin shi babu roman demokradiyya a abuja kawai ake shan da roman demokradiyya ina fatan mun gano wannan da kyau inda baki abuja to in aka ci ana shan roman demokradiyya ki mutane shuru inda ba a can kike Allah shi kyauta mala yace wa ta takallama sheikh muhammad qutb hakika malam muhammad kutub ya yi magana ana ha dangane da wannan shiyo'iyya din fi kitab a cikin littafin shi mai suna waƙi'una al-mu'asir mun gane wannan da kyau ku halinmu na yau da muke ciki inda so samu ne ki zauna ki bi littafin nan tun daga farko har karshen shi karance shi fas yana magana ne akan abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma kun gan shi nan ku karanta littafin nan zaki ji karatun da tun da kika zo duniya baki taba jin shi ba kun sa abin mamaki har waɗanda suke cewa haramun ne a karatun boko sai da malamin ne magana kansa cikin littafin nan <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku kuma kalla ba kasara ba littafin nan bugun da aka yi mashi wannan bugun da aka yi shi ne bugu na biyu an yi shi ne 1987 kun gano wannan da kyau ku akalla yau shekara 24 kenan ko wata anan kwaye wanta ma ba a yi ba ba da rubuta littafin ba da bugun da aka yi ma littafin na biyu malamin sai da ya magana a kan waɗannan abubuwan gaba ɗaya abubuwan ban mamaki da suka bayyana a ciki suna da yawan gaske to sai da ya magana a kan gurguzancin nan ya magana a kan demokratiyan nan ya magana a kan waɗannan abubuwa na iblis malam sai ce falyuraji ilaihi lalle a koma zuwa ga littafin nan yana da matukan muhimmanci wa kitab mazahibul fikriya al mu'asira wannan na manta ban zo muku da shi ba shi kuma ya fi wannan girma ma littafi ne wanda yake magana akan mazhabobi na irin wannan al mufakkirun na masu tunani na zamani don malamin ya magana akan cewa tunani ne da ke kai mutane zuwa ga bata wa qadin khada'a biha kathirun minan nas an yaudar da yawan mutane da sunan wai yanci yanci yanci hatta ba'dul mu'allifina har ma wasu daga cikin marubuta littafi an yaudare su wa kada allafa sheikh mustafa sibai hakika akwai babban malami mustafa sibai mai littafin as-sunna wa makanatuha fi tashri'il islami shi kan shi ya yaudaru da irin wannan gurguzanci da irin wannan tunani na hurriya hurriya din har ya kai ga ya rubuta kitaban sammahu wani littafi na musamman da ya rubuta mai suna ishtirakiyatul islam wai gurguzancin musulunci gurguzu irin na musulunci ya rubuta littafi musamman a kawaka wakatta a kabahu. hakika wani malami ya ci gyaran shi mai suna Muhammad Hamid kakkumanta da Muhammad Hamid din nan kun gane malam yayi magana a kan shi a can baya shi ma ya rubuta littafi wanda a cikin littafin yi kuskure wanda sakamakon haka ne muka zo muka bayani a kan su gausi su kutubi su kaza su kaza wanda malamin ya yi maɗan shi nasiha a kan ya biye waɗannan gyararraki a cikin littafin yake kuna fahimtar wannan da kyau ku to shi ma wai gashi yana munar raddi yana mai gyara rahimahullah Allah ji shi bi ba'adu ma fihi fi kitabin sammahu ya rubuta littafi yana cin gyara a cikin littafin da ya rubuta yana cewa nazaratun nazarat fi kitab ishtirakiyyatul islam wai ga wani dan nazari da dan tsokaci da 'yan gyare-gyare a cikin littafin ishtirakiyya al-islam waƙadin taƙadahu alaihi hazi tasmiya farkon abin da malamin ya fara cin gyara shine sunan littafin ya fara da shi faƙala sai ce haza wa inni akhizun ala qadiyati doktor sibai yace hakikanin gaskiya zan tunkaru wannan al'amari da malam sibai ya rubutu a kan shi qabla kulli shay'in kafin ma fara magana akan komi to tasmiyatuhu kitabuhu bismil ishtirakiyati al-islam yace abinda zamu fara cin gyara shine sunan da ya sanya ma littafin shi wai gurguzu na musulunci wa in kana kadan mahada laha tamhidan amma malamin mustapha sibai hakikanin gaskiya ya ce ya yi littafin wani irin shimfiɗa wa barrara laha bima yasliku fi nufusu ƙari'ihi ya yi shimfiɗan da mai karatun littafin in ya karanta littafin zai kama zuciyan shi ya ji ya gamsu da abin da ke cikin littafin lakin nahu sai dai allah maɗaukin sarki ya datar da mai littafin nan law fatina da ya ku ila annal anasir yasariyatu allati yudafi'uha ahlul ilmi dini wa qayatu lidinillahi zai ga wannan sunan da ya sanya ma littafin shi abu ne wanda kai tsaye ba daidai bane kuma shine asalin abin da malamai masana suke gwagwarmayan kiyaye addinin Allah game da shi wa himayatan lahu min tahdimatuha suna kiyaye addini daga irin waɗannan abubuwa na banza domin kar a kai ga an rushe musulunci obin farikai ne tsakanin waɗannan 'yan shiwa'iyya 'yan gurguzu da 'yan demokratiyya da kuma ɓangaren addinin musulunci akwai ma'araka fikiriya musta'iratul awar wanda akwai rigingimu a fili wanda yake ta faruwa wanda akwai tufka da wurara tsakanin shiwa'iyya da al'islam tsakanin demokratiya da al'islam da kowane irin tsari ne to don me za a ce abin da ke karo da juna kuma an hada su waje daya ya ce wannan ba daidai ba ne wagar tsarar hazil anasir farhan bi hazi tasmiya hakika su waɗancan masu wancan tunani na gurguzu sanda su ga wannan littafi abin ya faranta masu rai tashtagilu biha uqulad dahama wanda wannan ya samu dama ya mamaye zuciya na adduhama masu duhun kai allati la yudraku hadafahu min ikhtiyarihi li hadha wanda su san ma ba su fahimci me dalilin shi na sa wannan sunan ba kun gane wannan da kyau ko cin da dai su gani ah, ashe musulunci ma ya da gurguzu shikenan kawai sai suka ci gaba da yi to kenan yau idan kika ji a matsayin ki na mai addini kika saka kanki a cikin wasu harkoki waɗanda ba su dace ba to za a waye gari ana fassara addinin musulunci da wannan harkokin kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu da yawa daga cikin waɗanda ke son a anshi allurar rigakafi da ake sai a ji a samu wasu gajiyayyun 'yan mata da suka rasa yin da za su yi sai a ce hijabin hijabinki da ki wai in sun gani za su karba kun gano wannan da kyau ko to in mutum ba yana da duhun kai irin wannan da mala yake faɗi ba ko ka'aba ne a kanki in kin zo da abin da ba bai da kyau sai a karba ke ce annabi muhammadu <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau ko ba na ƙabe ba to na ƙabe ba kyalle ba ne in na tashi nan wajen na je na haɗo kyalle na ba tela ba sai ɗin kaman ba kuna fahimtar wannan da kyau jama'a ai alaman ma na ƙabin najabi ne hijabin najabi ne shine abin da ta rataya tana talla haka ne tun kawata dai a kula da wannan ba daidai ba ne shi ne mana yake cewa waɗanda ba su gane ba sai su ansa a ƙulu mala ya ce ni ko cewa nake laufatina lihaza lakana lahu nazarin fi haze tasmiya da ya faɗa ku cewa ya yi mugun illa ga addini da ya canza wani suna wanda ba wannan ba walaktara likitabi hisman akhar da ya canza ma littafin shi wani suna wanda ba wannan ba yuhaqqiqu lahu muraduhu fi ihtirazi min istiglal almudillina mala ya ce domin manufan shi ta tabbata in ya sa wani suna ba wannan ba sannan ya iya kiyaye waɗanda za su iya samun kafan ɓata sakamakon abin da ya rubuta ko ya buɗe maɓatattu dama na ɓatar da wasu allah ya sa mu dace hajji zauna mala al-islam huwa al-islam musulunci ne shine musulunci wakafa kuma ya ishe ba sai an hada shi da wani abu ba huwa huwa bi aqaidihi musulunci na nan yanda yake da aqidan shi ba tare da siya nemo na wani ba mala yace wa ahkamuhu al-adila ar-rahima kuma musulunci yana nan tattare da hukunce-hukuncen shi na adalci da kuma tausayin al'umma fadda'awati ilaihi bismihi al-mahad ajda mala yace a kira musulunci da hukunce-hukuncen da yake da su mafiya kyau su suka ba dacewa wa aula kuma suka bi cancanta min haisu annahu kasmun bi ra'asihi ko qayyimun bi ra'asihi ko kasmun bi ra'asihi musulunci shi addini ne wanda yake tsaye da cin gashin kanshi ba tare da jingina da wani ba wa huwa shar'ul lahil hakim lalle addinin musulunci shari'ar Allah ne mai cike da hikima wanda baya bukatan hikiman wani malai ce unzur kitab nazarat fi kutub al-ishtirakiyat al-islam ku duba littafin da malamin ya rubuta a shafi na bakwai anan malai ya dibo waɗannan zantuttuka da yi ya ƙulu muhammad bin jamilu zainu amma shi kanshi muhammad jamilu zainu ya ce inna sheikh muhammad al-hamid sheikh muhammad al-hamid alaihi mu'akhadat duk da shi ma yana da wasu kusakuran da aka kama shi da su kun ga shi malamin ya yi wani gyara ne ko shi ne shi ma aka ce shi ma yana da nashi hatira kuma shi ma nashi kusakuran suna kunshe da haɗurra fi kitabi a cikin littafin shi mai suna rudud ala abatil kun tuna ku. raddodi da yake ma wasu abubuwa ba wanda ba daidai ba marrat qabla zalika fi fi nafsil kitab mala yace marrat kuskure ɗaya daga cikin kurakuran da ya yi ya wuce a baya kafin a zo wannan wajen an tsaya an yi tsokaci an bayyana kuskuren shi ina fatan mun gano wannan da kyau shi ma yana da nashi kuskuren sai dai Allah ya gafarta mana mu duka wa amma sibai amma shi doktor Mustapha sibai falahu akhtawun ukhra shi ma yana da wani kuskuren na daban fa huwa yaqulu yana faɗi aka ji shi yana cewa wai ya hukka lighairil musulmi haƙƙi ne ko ya dace ga wanda ba musulmi ba an yi tawala ya jibinci a'ala maka adafi daula ya rike mukami mafi girma a ƙasa kamar shugaban ƙasa da sauransu lalle wanda ba musulmi ba yana da wannan damar unzur mujallatul hadaratul islamiyya malai ce ku duba littafin mujalla alhadaratul islamiyya allati nasharat hadal kalami anhu wanda su suka yada wannan magana da malam mustapha sabai ya ambata malai ce wa haza khata'un wannan kuskure ne kabir babban kuskure la'anna ghayral muslimin domin wanda ba musulmi ba yashmalul kafir ya kunshi kafiri wal majus da ba majusi wal yahudi da ba yahudi nasrani da kuma ba nasari wannan magana shi da ya hada waɗannan ai wa ghairuhum da wasu matsararin arna fa hal yahqa li haula kenan yanzu ya halatta ga waɗannan an yakunu wulatun su zama shugabanni alal muslimina akan musulmi ru'asa su zama sune jagorori yuhakkimunahum suna ba musulmi ka'idoji da dokoki da hukunci akan musulmi wallahu ta'ala ya ƙulu duk da Allah yana cewa ya ayyuhan ladina amanu ya ku su imani la tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minina kar ku goyi bayan kafire ku watsar da mu'minai a na an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina kuna son ku ba Allah maɗaukin sarki dama ne akan ku ne azabtar da ku sakamakon kauce ma dokokin shi aya ta 143 a cikin sotan nisa'i mala ya ce wa amma dimokuraɗiyya fahiyar hukumar sha'abi bi sha'abi li sha'abi ba shi ne government to the people by the people for the people ba kuma shi ne dimokuraɗiyya mulkin jama'a na jama'a ko domin jama'a ba mala ya ce wallahu ta'ala la yarda illa an yakuna hukumar sha'abi bi shari'atin lahi rabbil alamina Allah maɗaukin sarki bai yadda ƙasa ta hukunci da abin take so ba sai da abin da Allah maɗaukakin sarki shi yake so da kanshi ina fatan mun gano wannan da kyau wa qala ta'ala Allah ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sakamakon ƙurewar lokaci za mu sa alama inda ya ce wa amma siba'i falahu akhta'un ukhra fahuwa ya yaqul yahqa li ghayri almuslimi an yatawala a'la maq'ad fiddaula ad Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma wa duka shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum